mutanen su fiye da arba'in da 'yan bindigar suka sace su a kan hanyar su ta zuwa kasuwa a ranar juma'ar da ta gabata a yankin ɗan sadau ta karamar hukumar mulkin maru sun sami 'yancin su ne biyo bayan wani sulhu da aka yi tsakanin kwamitin da gwamnatin jihar ta kafa a karkashin shugabancin mataimakin gwamnan jihar da kuma 'yan bindigar duk da yake gwamnatin jihar bata fito fili ta yi cikakken bayani a kan sulhun ba rahotanni sun tabbatar da cewa maharan sun buƙaci a mayar musu da shanunsu da hukuma ta kwace a madadin mutanen sharaɗin da gwamnati gwamnatin ta cika kafin a sako su yayin da yake gabatar da mutanen ga gwamnan jihar ta zamfara mataimakin gwamnan ya ce ya koyi babban darasi a jagorancin kwamitin 'yanto mutanen da ya yi shugabannin sassa 'yan uwana jami'an tsaro ina ƙara roƙonmu idan muna son zama lahiya da kwanciyar hankali mu tabbatar da cewa mun nisanci zalunci mun kyamaci zalunci kuma mun yaki zalunci abu na biyu babban darasin da ni koya ga wannan lokaci shine cewa ta hanyar tattaunawa ana iya samun zaman lafiya tabbas sai da nuna ƙarfi ake nuna ma azzalumi cewa akwai hukuma amma ƙarfi kawai bai kawo zaman lafiya sai an haɗa shi da tattaunawa ta lumana da jawo hankali To sai dai wannan lamari na sulhu ya kara da zargin da wasu ke yi na cewa gwamnati na da masaniya akan inda waɗannan 'yan bindigar suke. Su sani gwamnati sun je sun kai an shanu ga sojoji magami sun je sun kai masu sun baka su mutanen na mutu 48. Kaga gaskiya sun nuna cewa kamar ba gwamnati ya wuce za a ce shi hannu da hannu kuma ba jami'in tsaron da ya raka sani gwamnati sai yana magani tun karfe goma sha ɗaya sai har karfe takwas sannan ya jagoranci motocin da suka ɗauki kan suka yi ta suka je daji. To amma kuma a nashi ɓangare gwamnan jihar Abdulaziz Yare abubakar a kaikaice yana zargin wasu da hannu a ruruta wutar ayyukan ta'addanci a jihar ina son aiki da sako ga jami'an tsaro cewa mu tsaya mu yi aikin mu yadda ya kamata sarakuna musa ido ba aiki ne na yinawa ba ko aiki na mataimakin gwamna ko aiki na jami'in tsaro ko aiki na sarakuna aiki ne na haɗin gwiwa idan an ka ce aiki na haɗin gwiwa wani ya yi wani ya kasa to nasarar ba za a samu ba because abubuwan da suke faruwa a jihar zamfara idan aka fara buɗa su to ina jin mu hukunta suna cikin za a fara la'anta waɗanda aka ɗora ma amanoni al'umma za su la'ance su na tambayi gwamnan takamaimai waɗanda yake nuna wa yatsa amma kuma sai ya amsa a gajarce ku saurara a lokaci na gaba na kuma zan ta da ɗaya daga cikin mutanen 47 da aka sako dangane da yadda rayuwarsu ta kasance a hannun 'yan bindigar. Sai sun ka fara ya kira suka gaya ma gwamnatin jihar Zamfara sun ka ce to ga su sun kama jama'an mu akan su da an ka kama an kora musu nage shida don haka duk nage guda tana matsayin mutum uku don haka in ba a kawo musu su ba za su ci gaba da zuwa suna kamo mutane sai sun kama mutum biyar sannan ɗaya bayan ɗaya su bi mu suna kashe mu akan su in ba a kawo ba. Jihar ta Zamfara dai ta sha fama da sace-sacen shanu da mutane kazalika da kuma kai hare-hare a garuruwa inda ake kashe mutane da dama murtala faruk sanyin na muryar amurka daga gusau a najeriya